duk da matsalan tsaro da ake fuskanta a shirin arewa maso gabacin najeriya hukumar kastam din najeriya ta tara fiye da naira miliyan 78 daga jihohin borno da yobe da ma ake fama da matsalar tsaro a waɗannan jihohi jihar borno da ita ce kaɗai jihar da ke makabta da kasashen afirka uku da suka da niger da kamaru da kuma chadi cikin dukkanin jihohin da ke faɗin najeriya wadda ma ke fuskantar waɗannan matsaloli musamman ma na fasa kori da ma matsalar ta'addanci wadda kuma ya shafi dukkanin waɗannan ƙasashe guda ukun shugaban hukumar kwastam ɗin wato kwantola da ke kula da jihohin borno da yobin mr ambalaga joshua ya ce yanzu hakan sun wasu kan iyakoki guda goma cikin goma sha uku da ake da su a waɗannan jihohin biyu sakamakon matsalar taɓarɓarewar tsaro Wadda kuma ya ce yanzu hakan suna gudanar da yar kwarya-kwaryan ayyuka ne a kan iyakokin garin gamboro da banki da kuma gaidam sakamakon waɗannan matsaloli mr ambalaga Joshua ya ci gaba da bayanin sa yana mai cewa Thirdly, on the 29th of June, we had another truck loaded with 50 uh, kg each of 100 bags of, of imported foreign rice with local beans which are brought from French. The base was used to conceal the rice. Ya ce a ranar 29 ga watan Yuni sun kame wata babbar mota dauke da shinkafar waje da kuma wake wadda aka yi amfani da waken nan kokarin ɓadda sawu. Kwantrolan ya kuma ba rundunar sojan Najeriya wadda ya ce da taimakon su ne aka samu nasarar gano waɗannan kayayyaki. Turaki Adamu dai shine mataimakin kwantrola na jihar Borno wadda kuma yi bayani game da batutuwan da ya shafi harkokin kwastam a wannan shiyar kamar haka. Eh to akwai kayayyaki daban-daban akwai kifi akwai shinkafa akwai wake akwai masara akwai sabulu kayan magana da kifi kamar kifi an hana hana shigowa da shi ne da wake hakan nan shi kifi wake masara a wayannan abubuwa ne wanda ba hana shigowa da su ba da su da kamar dabbobi nau'in dabbobi awaki shanu tumakai da sauransu wanda mu muna karban duty a kansu amma kuma su wayannan wanda ake yaƙi da su suna amfani da wannan daman suna shigo da su sannan kuɗin suna amfani da su wurin karfafa nasu yaƙi da suke yi. Yanzu ne na fahimce ka za iya gwanjar da waɗannan kayayyakin bisa doka. Yanzu kawai umarni muke jira daga headquarter ga yadda za ku yi da su. Daman kuma akwai wani umarni wanda tun hawan wannan gwamnati kan cewa duk wani abun da ya shafi kayan abinci ko daga ina ne wanda kwastom suka kama a Najeriya to ai kokari maza maza a tura ma 'yan gudun hijira. Tsoron kaɗe kamar wani ƙalubale kuke fuskanta ne? Eto, eh daman duk kamar yadda kowane eh, ma'aikaci kenan ya fuskanta ne. Akwai wannan matsalar na tsaro ɗin akwai matsala na kamar yanzu da ake maganan damina hanya kaga da in ka duba abinan a ka'idance muna da boda goma sha uku ya kamata to amma har yanzu uku ne ake dan samu a dan dan motsi ta abinan gamboru gaidan da kuma banki da aka a watan april aka bude daga karshe hukumar kwastam ta kuma gargadi jama'a da su hankali da yan damfara da ke karban kudade a wurin jama'a da sunan cewa za sama musu aikin kwastam wanda ya ce har yanzu ba su so ɗaukan ma'aikata ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya